Janaral Ibrahim Badamasi Babangida wanda yake zantawa da muryar Amurka ta wayar salula ya ce lamarin yana da ban tsoro matuka kamar yadda ya yi ƙarin bayani. da ban tsoro matsayina na abin da musulmi sai ce Allah Ubangiji kan waɗanda suka rasu. Allah ya tsara tsarewa. Wannan abu ya kai intaha musamman 'yan arewacin Najeriya abun ya kai musu intaha me kake ganin ya kamata a yi? Ya kai da mu tsofaffin shugabannin kasan da gwamnoni da kuma federal gwamnan mu ga yadda za mu yi mu taimaka musu. amma yallaɓe abu a ta kai masallaci a dasa bam a buɗe mutane wuta ya kake ya ka ɗauki ma arewacin najeriya yanzu sa. to ai shi ne abin tsoron tunda a masallaci aka dasa bam kuma har yadda na samu labari an kama ma wasu a cikin waɗanda suka rike da bindiga a cikin masallacin. to ranka kana ka yarda da masu cewa gwamnatin ta kasa opportunities da zan samu abinda ne ke kira challenges sai jama'a din sai mu haɗu ba da tallafi ba da shawara akan abubuwan da za a yi wasu na ganin eh, kalaman da shi sarkin kano ya ya kawo wannan abu ka yadda da haka din yi kalaman da sarkin kano ya yi musulunci ma ya faɗi haka so ba yadda zai ya kawo maganin da ya ba zai kawo tashin hankali ba shawara ne ya bada me kiran ka ga 'yan najeriya gaba daya akan wannan al'amari maka abin da ya kamata a yi na'am in ka zo ran na na maka To shi ma dai a nashi gefen ɗan majalisar wakilan Najeriya Honorable Abdullahi Idris Garba ya ce mafi yawan 'yan majalisar suna nan akan bakansu na ganin sun tsige shugaba Jonathan tunda a cewar su matsalar sun gano daga gwamnati ne kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Saboda yanzu ma mutane da yawa sun gane daga arewa Ni dai gwamnatin Najeriya ta jajanta wa al'ummar da wannan al'amari ya shafa, sannan a ɗaya gefen shugaba Goodluck Jonathan ya bayar da umarnin da a gudanar da bincike a kan wannan hari. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. isar da nufi na ga al'umma wayo kai tona Nigeria ta wayo kai tona ƙasar haye adawa 'yan kama karya duka sannan rushe fatubalai da tura kumbaya kasar mu goda ɗai da al'ummar mu goda ba ƙarya duka sannan raba kamuwa da danniya 'yan kama